بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أحمالهم وقال لا غالب لكم اليوم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تغاءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم نظر غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الأليق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غيظا نعمة أنعمها على قوم حتى حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقصون عندهم في كل مرة ثم ينقصون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 وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة نعم. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الأعزاء وهراس العقيدة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komin da ya ba mu iko na dawowa a wannan yini da muke ciki domin ainihin ci gaba da wannan karatu wanda muka ɗauko tun daga lokacin da muka fara kuma a jiya bayan mun karkare da suratul barik mun fara karanta aya ta farko a cikin wannan sura wanda ake kira suratul a'la na'am to da ka za mu sake komawa daga farko mai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غفاء أحوى نعم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى wannan sura kamar da muka fara faɗa jiya ana kiranta da suna malaika bismillahir rahmanir rahim ana kiranta da wannan suna suratul a'la saboda abinda abinda ya fara zuwa kenan a farkon suran na'am sura في وهذه السورة وردت تسميتها في السنة سورة سبح اسم ربك الأعلى wannan sura haka ta zo a sunna ana kira da wannan suna suratu sabbi hisma rabbika al'ala wato sura da yake bayani ke dauke da cewa ka ke sunan ubangijin ka madaukaki a ibn ashur yake cewa ya tabbata a cikin buhari da muslim hadisin jabir dan abdullah جابر بن عبد الله بيتي سوى قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول فشكاه بعد من صلى خلفه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفتان عنك يا معاذ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى معنا a jabiru dan abdullah sahabin annai muhammad ne sallallahu alaihi wasallam wanda yake da falala sosai matuƙa kuma ya yi da tarihi matuƙa dangane da abin da ya shafi lokacin da mahaifin ya rasu jabir yake ruwaito hadisi yake cewa mu'azu dan jabal yakan zuwa yi sallar isha'i a tare da manzon Allah bayan mutanen sallah zai taso daga masallacinsa sai zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai zo ya sallar isha'i a jam'i idan ya sallar isha a jam'i sai ta ce koma masallacinsa sai ma mutane sallah amma matsala in yadda ya ma mutane sallah sai ja dogayen zuwa sai aka samu jama'a suka koka sosai wanda suke bayansa saboda a sunna ne, Allah ya hana ko annabi ya hana za ka yi mutane sallah ka tsawaita a wannan kuskure makaruhi ne ka tsawaita amma in dai sallah ne na nafila ya ka ɗauke ko? na'am Thank you. a in dai sallah ne na nafila babu laifi wa zalla ce ka tsawaita yadda ka ga dama in ka ga dama a nafila za ka yi raka da ka karanta sosu bakara ka karanta alim rana karanta nisa'i kai ka sauke ma babu wanda zai ke don me yasa illa wanda yake bayan ka in ya gaji sai zauna saboda manzo Allah ya taba karanta sosu bakara a cikin sallah ya karanta bakara ya sake karanta nisa'i ya dawo al'imrana haka ya tafi ya dinga tafiya ya gangara ya shiga su ma'ida al'am a arab amfal tauba haka ya dinga tafiya malamai suka ce kusan ido a manzan Allah layi karanta a raka daya a ga wannan lafi layi. babu laifi to amma sallar farari ba a karanta dogayen tura to da mutane suka yi kuka shi na ka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce ya mu'aza za ka zama mai fitina kana son ka kori mutane hmm. domin akwai da yawa suna kawo ƙara a gaban manzon Allah idan Limamin ya fi tsaye a sallah akwai wanda ya ce wa manzon Allah shi ba zai je sallah su bayi ba mutuka wani ne zai sallah hmm. saboda wani da yana cikin dogayen sura manzon Allah ya ce ya mu'az me zai hana ba za ka karanta sabbi ismi rabbikal ba dan ayoyi goma sha hmm. ka yi rasuwar duha ka karanta su mara sannan ya sake zuwa cikin sayil bukhari daga mara fina azi ya ce maza Allah ya zo garin madina su kuma ya sami suna da karanta wannan sura da kwatankwacin abin da ya kama da irinsu sannan imam tirmidhi yana rubutu hadisi daga nu'man bin bashir hmm. Ya ce maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam كان يقرأ في العيد ويوم الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية معنى جي نعمان بن بشير رواية الترمذي ماذا الله صلى الله عليه وسلم ينا كرنت وانا سورة سبح اسم ربك الأعلى ده هل أتاك وانا يكي بيدشي a ina a sallan idi da kuma sallan juma'a saboda haka sunna ne mutum ya koya shi ma ya riƙa yi wannan sura malamai sun tattauna matuƙa sun ce zai sammaha aksar aksar mufassirin wa kitabul masahid suratul a'la liwuku'i sifatul a'ala fiha duna gairiha ma'ana da malaman tafsiri da abin da ya zo a littattafan tafsirin za ka ga suratul a'ala haka ake kiran wannan sura kuma wahiyya makiya fi kawai jumbo malamai da dama suka ce wannan sura sura ce makiya akwai kuma hadisin bara bin azik alladhi zakarnahu anifan yadullu alayhi da na abdullahi dan umar dan abbas inda Allah ya ambaci kada aflaha man tazakka wa zakara ma rabbihi fa salla akwai Allah ya ambaci wannan a cikin sura da yace lalle ya samu babban rabo wanda ya zakka wani irin zakka suka ce zakatun fitr ya kuma ambaci ubangijinsa ta hanyar kamar bari kai zai je masallaci kuma ya je sallah suka ce nazala fi salatul eid wannan wurin ya sauka ne a sallar eid wa sadaqatul fitr kaga zakatul fitr ke su a fahimta sai ce fahuma madinatan fa takuna sura ba'daha makki wa ba'daha madani hmm. sai zama wayannan ayoyi a madina aka saukar da su sai zama wani bangare na sura yan markace wani bangare kuma madina amma ba haka ke cewa gaba ɗayan madaniya ce da da ya tattauna ma'anoninta sannan wannan sura tana da ayoyi ne guda goma sha tara bittifaki a halin adam kuma da malamai kusan suka yi ittifaki to Allah subhanahu ta'ala sai fara da ba'da bismillahir rahmanir rahim yace sabbi ba sabbi ba in ka ce sabbi ha bai fita ba to haza khaba da ka ana koyar karatu ne ta hanyar ilimi idan baka koya yadda Allah ya faɗa sai ka yi barna kamar yadda ce muke kawo misali da Allah ya ce wujuhun yau mai izin a akwai wasu fuskoki a lahira za ka ga suna cikin ni'ima ainun da ya zo a nan shi ke indiketin da ni'ima amma in baka iya karanta da ainun ba kace na'ima ka sami shi hamza to sai zama to kamar barci ke to kaga ka canza wani abin da Allah ya faɗa saboda haka na in kace sabbi isma rabbika subhanallah zagi ke na fakki dan sabbu shine zagi kuma zagi na kasu ne kamar ka zo karanta fatiha ne bayan ka fada bismillahir rahmanir rahim sai ka ce alhamdu ai ka ce alhamdu sai ka ce alhamdu ko alhamdu da ha babba kowanne na ɗaukan ma'ana daban-daban daban bilha da Allah ya kawo yabo kasa ka ko ha sai dai dauki halaka ɗaya kuma dauki gangarci to kaga wannan a yawon ka samu me shi sa ba a yin guduri da jahilci ba a yin guduri da jahilci idan ka da jahili jahili ka ya jagoranci ka za ka samu matsala kamar misali a wurin tarbiyya ka ga a sunna ba wani wanda ya ce a yi wani shugaba ya rika yin talbiya kuna bi a aikin haji kowa ya yi na isa bai kowa na nashi Labbai Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal alhamda wan ni'mata ni'ima. Ni'ima aka fara amma ku da kusa za ka wani na ce wan ni'imata kalmar ni'ima a nafa azaba ne a lokacin kuna faɗan alheri sai kuna juya abu to aka shi faɗan kalma koya ake ta hanyar karatu koya ake kawai ce a'a shi haka harshen shi ke ko ka zo ka ce a'a ai kai ba za ka yi ce wala bolin ba sai ka ce wararware in an maka magana ka ce wai ai annabi ne kawai ko afta bin nutki ba. wai annabi ne kadai Allah ya ce zai iya furta ba wani hadisi ne ah, ba ba hadisi ba ne kawai faɗa haka yi kowa yana ya faɗa haka koyi karatu ka zauna kujerar musa ka rika ce musu wani ruwa ne ka gani ko ba za su maka wuta ba inda annabi ne kadai ba su maka danja ba ai to saboda haka koyan karatu a makaranta a gaban malami shine tabbas shine abin da manzon Allah ya yi Manzo Allah mala'ika jibrilu yana zuwa ya kwa mishi karatu shi zai kwa mishi sallah shi yake zuwa ya kwa mishi karatu a nan za mu je da Allah zai faɗa inda Allah maɗa zai karanta sannan kore uka sa za mu je da Allah ke ce la tu harriki lisanin na'am tun za mu ji mun zo wurin saboda haka karatu ko yake ake yi manzo Allah yana zama mala'ika ne kowane watan azumi kamar da hadisi ya inganta na'am mala'ika jibril zai zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa yudarisu alquran zai zo fi mudarasa zai zo yana karantawa yana saurarawa shi kuma sai ya karanta ni da mudarasa ba yana fada yana fada ba lokacin da zai na fada yana saukar mishi alquran yana fada yana da haddace mm. Allah ya dakata mm. za mu karanta a gaba mu za mu tattara kuma mu sanya a kirjinka to saboda haka ba za ka ce sabbi ba sabbi sab kaga ba'u dina da shakka sabbi his hi hadin sai ya shiga Allah ya ce sabbi hisma rabbikal a'la kalman sabbi kaga tasbihi ka tsarkake sunan ubangijin ubangijinka madaukakiya allazi khalaqa fasawa wanda ya halitta fasawa kuma ya daidaita halittar akan tsari ba tare da ya gani a wurin wani ba malamai suka ce lamma nazala lokacin da wannan ayan ta sauka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa sahabbai ij'aluha fi sujudikum mm-hmm. ku sanya ta a cikin sujudar ku subhana rabbiyal a'la abin da yazo a sunna kenan sunna ne ka faɗi wannan kalman a cikin sujuda wa ya Abu Dawud da ya da Ibn Majah malamai kuma suka ce mustahabbi ne idan aka karanta wannan a wajen sallah ji an karanta to ka ce subhana rabbiyal a'la saboda suka ce hadisi ya zo imamu ahmad ya rawaito haka abu dawud shi ma imamun ya haka ya faɗa in ka ji mai karatu ya karanta to ka ce subhana rabbiyal a'la to sai Maza Allah ya ce ij'aluha fi sujudikum ku sanya ta a cikin sujudar to za a ga akwai ruwayoyi da dama a akwai ruwaya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi amma ya ruku'i kowa ya san cewa subhana rabbiyal azim shi abin da ya inganta shi ma akwai ziyadan wa bihamdihi to wannan kalma wa bihamdihi na ruku'i da na sujuda akwai tattaunawa malamai da dama albani Allah subhanahu Ta'ala ya gafarta masa da rahama in ka ɗauki littafin sifatu salatin nabi min takbiri ila taslimi ka annaka taraha yayi ta bayani kalmar subhana rabbiyal a'la la iskala hmm. bai da matsala amma ziyadan wa bihamdihi ita na akwai matsala a ciki kalmar subhana rabbiyal azim bai da matsala la iskala amma ziyadan shine malaman suke tattaunawa da yawan wasu malamai sun ba a fa wannan kare su ce bai inganta ba amma albani ya yi ta kokari dai ya kawo cewa ya inganta wallahu ala amma ko prof sanar da lemuna ya ce wannan ziyarar bai inganta ba shi ma malami ne na hadisi sun sani suna kuma zalla ya ce ku sanya wannan kalma ka tsarkake sunan ubangijinka madaukakiya al'imam ibn kasir shi ma yana da fahimta akan cewa idan aka karanta muhim a wajen sallah ka faɗi in ka ji aka ce sabbi hisma rabbi kal'a'ala ya kake suhan rabbi al'a'ala imam ibn kasir ya ce a faɗa Kama yadda imamun nawawi shi ma ya tafi amma umarni ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da yake a faɗa a ina ku sanya shi a cikin sallah dama maza Allah ya ce in kun zo ruku'i ku girmama ubangijinku hmm. wa amma fi sujud a sujuda in ka so ka yi tasbihi in ka so ce ka yi addu'a ku roƙi Allah da abin da Allah ya sauwaƙe muku sannan wakil na an yi sajaba na ku ku samu yakinin cewa Allah ya amsa don malamai suka ce yana daga wurin amakin da Allah wata ta'ala yake karfan addu'a akwai ne lokacin da bawa ya kafa goshinsa a kasa yana girmama Allah nan da Allah ya ce ku tsarkake sunan ubangijin ku madaukakiya ka kafa goshinka a kasa sai ka girmama Allah amma a rubuyi kai wancan ba karanta qur'ani ba kira a cikin ruku'i haka ba cikin ne a cikin sujuda amma ayoyi da suka zo da siga ta addu'a irin su Allahumma na dama kamar da muka faɗa misalin kana ce rabbana atina fid dunya hasana wala ba kira kake yi na'am a kira'a ta kayi shi yadda manzo Allah ya ce a yi shi ta yi taganni to dama ba za ka yi sujuda kuma ka fara kira'a ba ba ba a yi sam sam sam kaga wannan siga ya zo da addu'a ne ma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban da saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala yana umurtan annabinsa kamar da malaman tafsir suka fara amma al'aula mu ma umarnin ake ba wannan daga cikin umarni da Allah yake baiwa manzon Allah Allah yana umurtan annabi yayin tasbihi tasbihi Allah ya ba mu labari ya ce waɗanda suke rayuwa a sama da waɗanda suke rayuwa a ƙasa suna yin tasbihi ka karanta mana farkon sautin sarfi بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما وهو العزيز الحكيم الله يتسبح لله ما في السماوات وما في الأرض bayan umarnin da aka baiwa manzan Allah sai Allah ya ba mu labari yace waɗanda suke rayuwa a sama sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard da abin da yake mai motsi da mara motsi da halittu kowane irin halittu da suke rayuwa a sama da gasa suna wa Allah subhanahu wa ta'ala tasbih suna girmama Allah شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون To wannan bangare na biyu kenan bangare na farko da muke kai duk wani halittar da ke rayuwa a sama da ƙasa yana wa Allah tasbihi wa huwa al-azizul hakim Allah gwani ne kuma kwararre ne al-azizu mabuwaye ne hakimin gwani na'am shi kuma wannan na biyu bangaren duk wani halitta da ka sani ba wani halitta akan kasa face ne wa Allah subhanahu wataala tasbihi amma ko ba za ku yi sirri cikin ba na'am dan ba a yarda ku ku sanin ba hmm. amma Allah subhanahu wataala yana yi suna ma Allah tasbihi na'am sannan Allah ya sake bamu labari yace idan kuka yi girman kai fa in istakbaru فإن استكبروا فالذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له ويسبحونه بالليل والنهار وهم لا يسأمون Allah subhanahu wataala ce fa in istakbaru fallazina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-layli wan-nahari wa hum la yasamun can wannan fusula kenan ko Allah subhanahu wataala ya ce idan kuka yi girman kai kuka ji yes you are too big kai professor your excellency sir his excellency distinguished senator honorable fulan wa fulan kana da ka'isa isa da kula da abin da ya shafi Allah Allah ce ta wannan mai sauki ne hmm. wallazi na inda wanda suke wajen Allah hmm. walayiku su ne wa Allah tasbihi ba dare ba rana ba su gajiya ba za su gaji ba to yadda Allah ya bai wa annai Muhammad umarni da ya tasbihi haka Allah yake dora manzon Allah a duk wani bangare abin da yake alheri misali kun ga manzo Allah baya laifi mu muke laifi al'ummarsa mu al'ummar manzo Allah da manzo Allah yake faɗa a cikin suratul Ali Imran hmm. yace wannan al'umma kuntum khayra ummatin kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الله سبحانه وتعالى يكفي الأمة نتعني محمد كنتم خير ummatin اخرجت lin تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله munkari wa tu'minuna billah ku ne kuka kowanne alheri ne al'umma ta bangaren al'umma kenan amma wurin mutane wanda suka fi kowa su ne sahabbai haka annabi ya faɗa khairun nasi ce karni yayin mutane su ne wanda ya rayu su amma Allah ko yake kuntum khayra ummati saboda akwai al'ummomi da dama da dama don malamai suka ce al'ummomi kusan wurin saba'in da turiya sai ake yawa za ka ga su saboda ku ne kuka kowa saboda kuna umarni da aiki mai kyau kuna yi hade da mummuna to kaga wannan al'umma duk abin da aka ɗora maza Allah a kai to hannunka mai sanda mu ake ja mana kunni mu ake ce mu an gane ku saboda haka Allah ya ce ka yi tsarkake sunan ubangijinka maɗaukakiya aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yukfiru an ya kula subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilayhi annabi Muhammad yana tasbihi farkake Allah yana nuna godiya ga ni'ima wanda Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana cewa ya Allah ina tuba zuwa gare ka wannan umarni ne annabi Muhammad ya yi saboda Allah ya ce wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم كي استغفاري na zunubinka inda yanzu za a zo a ce ka faɗi zunubin annabi ɗaya fara su za ka iya sani don bai yin ba ba za Allah subhanahu ta'ala ya fitar da wani abu ya inganta cikin hadisi manzala yana yaro ɗan ƙarai. mala'iku suka suka kama shi suka tsaga kirjin suka keci kirjin suka fitar da waɗansu dati a cikin zuciyar suka ɗinke ta har yaran da suke tare da su gudu suka je gida suka ce an kashe muhammadu baiwar allan da take renon manzan allah sallallahu alaihi wasallam ta tsorata saboda tana ta gina abubuwa a shiya wanda suke gari ba ta sai kaya ta koma da yaro na wurin iyayensa yara sun sun ce an danne shi kuma ta zo ba ta ga komin ba babu da ta gani an fara girgin ba aka fitar da abin da aka fitar kuma aka rufe ta to wannan ne ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ta ma Allah tun yana tasowa har ya girma to amma Allah ya ce kai istighfari mm. da zulubin da da mu'minai da ne maza da mata sai zamu isha mu ake ce mana mu kuma istighfari karin falala ne na'am samun girma ne domin na daga cikin idan mutum ya mummuna aiki ko kuna so Allah ya ba ku arziki kada ya muku zama ta kurka yin istighfari Allah ya ce wa mai ya amal su an aw yazlim wa man ya'mal su an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillah ثم يستغفر الله ما كان الله ليعذبهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون بارك الله فيكم يا رب الله سبحانه وتعالى يتي kai istighfari lalle Allah mai gafara ne mai jinkai Allah ya ce wa a malisu su'an duk wanda ya aikata mummuna aiki daga cikin na'am waye mummuna aiki aw yazlim nafsahu ko ya zalunci kansa summa yi wancan summa daga baya kuma ya ya zo yana neman gafara a wurin Allah hmm. ya ji lillaha gafuran rahima zai samu Allah mai gafara mai jinkai ma'ana Allah zai masa gafara kuma zai mutu na'am Allah yake wa ma kana Allah li yu'adhibahum mm. Allah ba zai taɓa muku azaba ba yamma bayi azaba Allah ba zai wa anta fi al'umma in kana cikin Sale Muhammad mm. saboda ne saboda yawan istighfari bin umarnin Allah yana tasbihi Allah yana jin nauyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai mutane azaba annabi na cikin su to idan babu annabin fa yake wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba in matuka suna yi istighfari na'am Allah yake wallazina idza fa'alu fahishatan lalle waɗanda suke aikata mummuna aiki aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunansu sai ce zakarullaha sai suka tuna Allah ya haramta wannan abu hmm. a wannan lokacin fastaghfiru li dhunubihim sai suka nemi gafaran zunuban da suka yi Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma wa mai yaghfiru dhunuba illa Allah sun kuma suna da wannan aƙidan cewa babu wanda yake gafaran zunubai in ba Allah ba hmm. sana wa mai sirru ala sa fa'alu wa hum lamu ba su ci gaba su doge akan abin da suke yin nan na barna ba shi yasa a wani ruwaya abdullahi dan abbas yake cewa annabi ya ce mallazima mallazima al-istighfar hmm. duk wanda ya lazimci istighfari ba dare ba rana to ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja Allah zai sanya mashi duk wata bala'i da kunci zai kawo masa mafita wa min kulli hammin farjan duk wani takaici bakin ciki zai samu budi zai samu haske a ciki Allah kuma zai bashi arziki ta inda baya su imam abu dawa da ya ruwaito wa'in kana malaman suna dan na wannan hadisi amma a wani ruwaya manzo Allah yake cewa wanda ibn mas'ud yake faɗa annabi ce man qala astaghfirullah man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi ka faɗi wannan kawai manzo Allah yake gufirat zunubuhu wallahi za a gafarta masa zunubansa ko da zunuban nan ya yi yawa ya kai yawan da babu adal saboda haka wannan irin abin da ake baiwa ne Muhammad umarni to a sakai mu ake ba mu umarni in an ce annabi kai kaza sai mun zalla ya ce ka da haka sai mun zalla ya yi istighfari in ka dauki abin da shaddad bi au ke fada sai ce mun zalla ya koyar da mu sayyidul istighfar hmm. an yakula al-abd bawa ya rika cewa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abuhu laka bi ni'matik alayya wa abu wa abuhu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta mazalla yake man qalaha min an-nahari mukinan biha fa mata li yawmihi Kabla an yumsi fa huwa min ahli janna. wanda ya sayyidul istighfar kaje ka haddace shi na'am mazalla ce in ka mutu in ka fara ta kafin dare ya yayi wallahi zaka shiga aljanna haka wanda ya faɗa da dare kafin gari ya waye kuma yana da yaqini wallahi zai shiga aljanna annabi ne mai faɗa. shi yasa hatta a sallah da muke yi in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kai dama assalamu alaikum wa rahmatullah mai manzo Allah ya sunnata astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah hmm. sabuku Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram annabi Muhammad ya sunnanta wannan ka duba inda Allah ya dora manzo Allah akan wani turba kullum inda zaka yi koyi shi yasa koyi da manzon Allah alheri na'am kuma Allah ya yi umarni Allah ya faɗa wa in tuɗi uhu dan tadu wama yalan wakuli illan balaguli mubi Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in tuɗi uhu ta tadu idan kuka yi wa manzan Allah ɗa'a da biyayya to ta tadu za ku shiri yawa ga shiri wanke a ce ga wani abin da in kafa na in ka mutu za ka shiga aljanna ila condition dai da aka samu kai ka samu yake ne na'am ka yadda haka din ne wa in tudihu tafir wa ma ala rasul illa al balagul mubin ba abin da yake kan mazo ba ce isar muku da sako saka wannan shine kaida ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma duk wannan Allah ya ba manzo Allah ne ya zo mana da shi hmm. wa ma kuma rasulu فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه wattaqullaha innallaha shadidul iqab lalle abunda annabi Muhammad ya zo muku da shi ku kama ku rike Allah ya ce sabbi isma yana magana da annabi amma kai ma an shigar da kai umurni ka tsarkake ubangijinka na'am ka tsarkake sunan Allah ubangijinka madaukaki wanda babu kamar sa kai hmm. tasbihi allazi khalaqa wanda ya halitta fasawwa ya daidaita halittar bai gani a wurin wani ba zai kaddara wanda shine ya kaddara abin da yake so fahada ya kuma shirya da shi ya kaddara mutum daga kalman kun fayakun babanka annabi adam aka same shi Allah ya tsara shi bayan ya tsara shi ya halitta shi ya kaddara halittan wa annabi isa shi ma a tsakanin ne inna masla isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun wannan halittun kaf daga kulfa ya kunne kai ne ko Allah subhanahu wa sai kai ma ya sanya ka ta hanyar da zai zama wani katon izina to shi ne halaka fasawa ya halitta kuma ya ta halitta wallazi kuma shi ne wannan da kaddara ya kaddara ka yadda ya ga dama yadda ya su ya yi wani fari wani dogo ya kaddara ka ka samu bi ta can ya kaddara maka rayuwanka an haife ka nan kana rayuwa a wani wuri ga yan wanka can ga wannan ga wancan kaddarawan kenan fa fahada kuma ya shiryar da kai in ba don Allah ne ya shiryar da kai ba yayin babanka ne ya koya maka wani abubuwa babanka ya koya maka magana babanka ya gaya maka duk suna na kyafa da kake gani a waje ka fita wani abin ma babanka zai ji ka faɗa ne wallazi akhrajal mar'a shine wanda ya fitar da mar'a makiyaya ciyawa wajen da makiya za a yi kiwo Allah subhanahu wata'ala ya tanada shi dan dabbobin kuke hmm. da ya fitar da wajen me ya faru faja'alahu sai sanya wannan wajen da ya fitar na makiya wurin ciyawan gufa'an ya sanya ta zama bushashiya ahwa sai su ce faja'alahu an ba'a da an kana a hawa. Hmm. ma'ana Allah subhanahu ta'ala ya sanya ta zamanto busasshiya bayan da kone. na'am dan ta zamo mai abincin dabbobin na'am kaga Allah subhanahu ya yake abin da yake so to bayan nan sai Allah ya ce ci gaba sanuqri'uka sanuqri'uka falatan sa إلا ما شاء الله نعم إنه يعلم الجهر وما يخفى الله سبحانه وتعالى يكي سنقرئك فلا mu za mu karantar da kai wannan alkur'ani mai girma falatar ko ba za ka manta ba an gane ko? manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Allah ya turo mala'ika biyu karanta mishi dan yana karantawa sai ga yana gaggawa ya hafi Allah ce la tuharrik bihi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا الله سبحانه وتعالى ce ka daina ma saurin motsa eh, harshenka kana gaggawa don ka haddace abin da aka ranka a'a inna alaina wa mu za mu shi mu sanya maka shi a cikin girjinka fai za umure kawai zama a karanta maka hmm. bi kai kawai bi abin karanta maka ba ina alaina bayana kuma duk wasu bayanai da duk wasu abubuwa a wajenmu yake saboda haka sanin ƙuri uka falatarsa za mu karanta da kai wannan ƙur'ani ba za ka manta ba illa ma sha Allah sai abin Allah ya ga dama malamai suka ce abin da Allah subhanahu wataala ya ga dama shine Allah ya shafe wani abu sai cire maka shi sai mai da wannan dama ya ce ko abin Allah yake ce idan muka shafe aya ko ما ننسخ من آية إلا ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير Allah ما ننسخ من آية أو ayatin نعم siya. Ma'ana ba wata aya da za mu shafi ta ko mu jinkirta zuwan ta ji Allah subhanahu wa ta'ala ba ke sai mun zo da wanda ya ji tare yi wannan shine tsarin Allah subhanahu wa ta'ala domin duk abin da Allah ya ga dama zai canza kawai to malamai suka ce abin da aka shafi to shi sai Allah ya mantar da shi ba zai haddace shi ba amma Qur'ani da Allah ya saukar ba iblis da yake sai canza ba ta zauna kirjin manzon Allah na'am illa ma sha Allah sai wanda Allah ya so kawai sai cire innahu shi Allah ya alamu al jahara shine masanin abin da yake a bayyane na'am kuma ya fara abin da ya buya babu wanda ya sani sai shi Allah din kawai sai ce ni وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ dhikra فيذكر من يخشى نعم. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا hanya Allah subhanahu wata'ala ce wani yassiru kalil yusra da sannu hmm. za mu sauƙi maka al'amuran shari'a ta addini cikin sauƙi hmm. ka karantar da al'ummarka babu mashakka babu wahala duk abin da ka gani cikin addini mai wahala to ba addinin annai Muhammadu ba don Allah ya alkawarci zai sauwaka masa. Wa ma ja'ala alaikum fiddini min haraji millata abikum Ibrahim huwa sammakum al-muslimina min qabl wa fi وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا Allah ya ce ba mu sanya wahala cikin addini ba saboda haka wannan aiki da muka gaya maka ba Allah ya ce Qur'anin zai karantar da Annabi Muhammad ba zai manta ba sabon da Allah ya ga dama kuma za mu sauwake maka wannan al'amari ta addini cikin sauki ka koyar da al'ummarka ka nuna musu su ma su bi hanya su samu hanya mai sauki cikin addinin musulunci Allah ya ce fa zakir kai wa'azi don da ba ya ce kai mai wa'azi ne kai wa'azi amma wa'azin kuma ya zama inna fa'atis fikira wa'azin ga wanda ka ba da lokacinsa da tunaninsa za ta amfane to kai ma ka tsaya kai mishi wa'azi فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين kai wa'azi wa'azi yana amfanan mu'mini sau da ka yi wa'azi amma wanda ka kafa a lokacin ka zai bata ba ko ba inda wa'azin ba za ta yi tasiri ba kaga mutane sun sha giya sun bugu sai ko kaje ka tsakana musu wa'azi kaga akwai matsala a wurin ai kaje ka ka ce kana musu wa'azi kai wa'azi ga al'ummar da wa'azi zai musu amfani Allah ya ce in kai wa'azin sai ya zakaru mai yaksha da sannu mai tsoron Allah zai wa'azu hmm. waye ta jannabu hal'ashka lalatacce kuma zai gudu ba ruwan shi da wa'azinka kana fara inda alhamdulillah Na nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sai ga ka kabe ko a masallaci ne an fara a'udhu billahi as sai ga mutum ya tashi ko bai ga masu ba sai fita hmm. to kaga Allah ya kiyaye kamar shi dai kenan na'am ko ba haka ba ka san shi na fara uzu billahi fita Allah ya ce lalatacce zai nisanci wa'azi amma mai tsoron Allah wa'azi za ta amfani shi kaga kenan kai wa'azi in wa'azi za ta yi tasiri amma ko ba ana ce mu zalla a'a wa'azi yana kuma yin tasiri allazi yasla shi wancan lalataccen da zai gudu shine wa allazi wannan da yaslan naral kubra zai je kuma wuta mai sanar ba za ta kore zai shiga cikin wuta wuta wanda ke musamman in ya shiga wutan sun malaye mutu fi ha wala ya haya Allah ya ce laye mutu fi ha kaga gatan da wuta take mutane kenan fa in ka shiga fa ba za ka mutu ba kaga a duniya mutu ba sa mutuwa to kai aiki mana aljanna ma ba mutuwa ba ba fa aljanna amma a wuta ba za ka mutu ba za ka lalace la mutu ba zai mutu ba a cikin ta wala ya hako ba zai rayuwa mai kyau ba na'am ci gaba wani aflaha man tazakka wa zakka musmi rabbihi fa salla bal tuqdiruna al-hayata ad-dunya والآخرة خير وأبقى الله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى kaga yi magana wa'azi a yi wa'azi wanda wa'azi amfane shi ya ce mutumin kirki wa'azi kuma yana sa, amma lalatacce gudu yake yi wanda tsan wuta ke nan sai lalatacce sai ce to kada aflaha lalle hakika wallahi ya rabo da ya sa babban rabo waye wannan manta zakka wanda ya zakka da dukiyarsa ana fassara shi da haka A ba farkon karatu mun gaya muku kun ji abin da wannan sahabi ce wannan ayar ta sauko ne lokacin suna idi sai zaman to kamar da wasu malamai suka fassara lalle ya rabauta wa wanda ya fitar da zakatun fitr amma duka ɗaya ne domin duka zakka zakka ta kuɗi zakka ta fitr wani abu take tsarkake zukatan ɗan adam don shi ya sa ma a wani wuri da Allah yake cewa fawailun bai ba ayan nan da yake magana fawailun lilmusalli musallin na la sakata wallabi na hum به مشركون الله يكفي فويل للمشركين Allah ya ce fawailul lil mushrikin azaba ya tabbata ga mushrikai na'am to ayi mushrikai sai wai da ba su ba da zakka na'am to ta sai suka ce a'a ba wai wannan a'a wanda zuciyarsu suka kin tsarkake ta suka zo gaban Allah da wannan gurbataccen zuciya to kaga kenan kalman zakka yana fi tsarkake zukata nan kana ya fassara kad aflaha man tazakka lalle sun sa babban rabo wanda ya tsarkake zukatansa bai shika da Allah ba lalle wanda ya bada zakka na dukiyarsa ya samu babban rabo a gaban Allah lalle wanda ya fitar da zakatun fitr ya samu zakka a gaban Allah subhanahu wata. wa zakara isma rabbih kuma ya rika ambaton ubangijinsa a lokacin zai je masallaci da Allahu akbar yana takbir kaga zakatun fitr kenan fa salla kuma ya salla na, kaga kowanne yana dauka hakika wanda ya tsarkake zukatansa ya bi Allah ya samu barro Allah subhanahu wataala ce bal amma matsalan shine ku yan adam tu usiruna hayatar duniya kun bibita rayuwar duniya kun saki Allah wal akhiratu khairun wa abqa alhali ita lahira ita ne tabbas da Allah subhanahu wataala na'am ita ne tafi khairun tafi alheri wa abqa da wanzuwa mm. sai ce me inna hada la fi suhufil ula na'am صحف إبراهيم وموسى yace kaga wannan abin da muka gaya maka nan na wa'azin nan inna haza lalle wannan al'amari ta al'amarin addini da tsarkake zukata da girmama Allah to lafi suhufil ula ya zo a cikin littattafan farko na'am annabawan farko suhufi ibrahima kaman irin takardun da aka ba annabi Allah Ibrahim akwai shi a ciki wa Musa da annabi Musa akwai hmm. batun wa'azi akwai bakin tsarkake Allah akwai batun eh, girmama Allah akwai batun ayi sallah akwai batun ayi zakka kenan duk wannan shari'ar da Allah subhanahu wataala ya ba annaba kaman zaka ga iri ɗaya ne hmm. dan babban jigon shine hmm. kar a bauta ma wani Allah wala garba asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa no Allah ya ce hakika duk wata al'umma da ta sani Allah ya tura musu san sako a girmama Allah a ne sanci gumaka kar a yi tsafi kar a yi kaza kar a yi kaza kar a yi to wannan cikin zafan farko na manyan annabawa so gabata kuma yana cikin ma littafin eh, da takardun da aka ba annabi Allah Ibrahim da littafin da aka saukarwa annabin Allah annabin Musa don kowane annabi da ka sani Allah ba da madaukakin sarki ya ba shi littafi ba wani annabi da ba shi littafi ba sai dai ba dole bane ka sani illa ka san Allah ba annabi Dawud zabura wala kana na Dawud zabura Allah ba annabi Musa a taura Allah ba annabi Isa injila annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ba shi alqur'ani abinda muka faɗa dai Allah madaukakin sarki ba mu lada wanda muka kuskure kuma wannan ajizanci ne daga gare mu matsayin mu na ɗalibai ƙanana Allah muke roƙo Allah madaukakin sarki ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh